bismillahir rahmanir rahim hudubar mu ta wannan makon za ta yi magana ne akan kayayyakin gwamnati tsakanin girmama amfana da su da kuma hatsarin lalata su godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin mai girma yake cewa huwa an sha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha ma'ana shine ya farar da halittar ku daga ƙasa ya kuma nemi da kurayata ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu muhammad bawan allah ne kuma manzansa ya allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka lallai addinin musulunci addini ne na gini da raya ƙasa addini ne na nagarta da gyara dukkan saƙonnin da suka zo daga allah maɗaukakin sarki suna kira ne zuwa ga waɗannan manyan ƙa'idoji allah maɗaukakin sarki yana cewa Musa وقال موسى لأهيه هارون اخلفني في wa وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين Ma'ana annabi musa alaihi salam ya ce wa ɗan uwansa ka wakilce ni a cikin mutane na yi gyara kada ka bi hanyar maɓarnata haka ma Allah madaukakin sarki yana faɗi ta bakin annabi shu'aibu alaihi salam cewa in uridu illa al-islaha mastata'at wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ma'ana ni fa babu abin da na nufa banda yin gyara daidai gwargwadon iyawata samun dacewa ta tana wurin Allah gare shi shi kadai na dogara kuma wurinsa ne zan koma babu shakka kiyaye kayayyakin gwamnati waɗanda mallaki ne na al'umma wanda gwamnati take aiki wajen ci gabansu da kuma inganta su ta yadda za su yi amfani za su amfani al'aukacin al'umma ganin cewa haƙƙin amfana da su ba mallakan wani mutum shi kaɗai ba ne ba kuma mallakan waɗansu 'yan tsirarun mutane ba ne a haƙƙi ne na gaba ɗayan al'umma saboda haka kamar yadda muke mu duka ne muke amfana da su to kuwa tilas ne mu kiyaye su gaba ɗayanmu mu kuma hana maɓarnata yin kowane irin yunƙuri da suke yi na bata su da hana su gabatar da hidimar da aka yi su saboda su wajibi ne ga duk wanda aka ɗaura masa alhakin gudanar da kayayyakin gwamnati ya gabatar da aikin cikin da aka ɗaura masa saboda allah da kuma kyautata aikin annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa allah yana son idan wani daga cikin ku zai yi wani aiki to ya kyautata wannan aikin haka ma shi ma wanda zai amfana da aikin to ya amfani da shi ta hanyar da zai kai zuwa ga ci gaban abin ba lalatarwa ko kuma cutar da wannan abin ko lalata shi ba ko yin barna da akan shi annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa babu cuta babu cutarwa da haka ne za a sami tabbacin yin taimakekeniya tsakanin dukkan ɓangarori da sassan al'umma akan alhairi da amfani gaba daya al'umma allah maɗaukakin sarki yana cewa وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ma'ana ku yi taimakekeniya akan biyayya da tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya akan aikata zunubi da saɓo da zalunci lallai kiyaye kayayyakin gwamnati ne wato abu ne na wajibi wanda shari'a ta wajabta kishin ƙasa da mutuntaka kuma suka ƙarfafa wannan wajibin bai kawai ta taƙaita da kiyaye kayan daga lalacewa ba a ya wuce haka har zuwa yin aiki tukuru wajen ƙara yawan amfanar da ake yi da su da ci gaba da su annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa abubuwa guda bakwai Ladan su sun yana isa zuwa gabawa har lokacin da yake cikin kabarinsa bayan ya rasu wanda ya karantar da ilimi ko ya jawo kogi ko ya haƙa rijiya ko ya dasa dabino ko ya gina masallaci ko ya gadar da alkur'ani ko ya bar ɗa da yake nema masa gafara bayan rasuwansa abinda sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nufi da ko ya jawo kogi shine ya ƙara faɗaɗa shi kuma ana yin ƙiyasin duk waɗannan abubuwa wajen duk faɗaɗa duk wani abu mai gudana na kuma gudanar ruwa dole ne mu tsaftace su mu kuma faɗaɗa su ba wai mu ƙurɓata su ko kuma mu takure su ba haka ma al'amarin yake game da hanyoyin gwamnati da al'umma suke amfana da su wajibinmu ne mu kyautata kiyaye su ba wai mu lalata su ko mu takure su ko mu hana masu wucewa su wuce ta kansu ba ko mu riƙa jefa shara da dagwalo da makamantansu duk wanda ba shi da ikon ƙara amfani da kayayyakin gwamnati da suke yi wa al'umma to kuwa ya kamata ya yi aiki wajen kwaɗaitar da waɗanda suke da ikon yin haka saboda ya aiki da maganar annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa duk wanda ya shiryatar wajen aikata wani aikin alhairi daidai yake da wanda ya aikata aikin a aikace idan kuma bai yi haka ba to alal akalla ya kame hannunsa daga barnata komai daga ciki allah maɗaukakin sarki yana cewa wallahu la yuhibbul mufsidin ma'ana lallai allah baya son maɓarnata haka ma dole ne mu kiyaye su gaba ɗaya wajen aikin kiyayewan dole mu kuma kyautata amfana da su muna ƙara tabbatar da cewa lallai duk kayan gwamnati mallakin ɗaukacin al'umma ne irin su hukumomi da makarantu da asibitoci da hanyoyi da kayayyakin sufuri dukansu amana ne da allah maɗaukakin sarki zai yi mana hisabi a kansu bai halatta mu sakaci ko wasa da su ba bai kuma kamata mu lalata ko kuma mu yi ganganci wajen amfani da su ba godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni mu annabin muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa baki daya babu shakka kiyaye kayayyakin gwamnati da rashin barnata su ɗaya ne daga cikin hanyoyin alhairi da hanyoyin samun tsira da rabo saboda haka ne annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya rashin cutarwa a matsayin wani kaso ne daga cikin imani kuma ɗaya ne daga cikin nau'o'in sadaka kuma sanadi ne na shiga aljanna mai tsira da aminci yana cewa imani ya kasu gida saba'in da wani abu ko sittin da wani abu mafi girman kaso shine faɗin la ilaha illallah mafi kankantarsa kuma shine kawar da abu mai cutarwa daga hanyar bin mutane haka ma mai tsira da aminci yana cewa musulmi na gaskiya shine wanda mutane suka kubuta daga sharrin harshensa da na hannunsa haka ma mai tsira da aminci yana cewa lallai na ga wani mutum yana kai komo a cikin aljanna sakamakon sare wata bishiya da ya yi da take tsakiyar hanyar bin mutane tana cutar da musulmai haka ma mai tsira da aminci yana cewa ka kame sharrin ka gabarin mutane ma sadaka ne a kanka lalle muna matukar buƙatar wayar da kan al'umma game da muhimmancin kayayyakin gwamnati da wajabcin ba su kariya ta hanyar dasa tsarin ɗaukan alhaki da wanda addini da zaman ɗawamuwa ɗan ƙasa na gari suka shirya ta zuwa gare shi domin baiwa ƙasa kariya da kiyaye kayayyakinta da kuma haɓaka tattalin arzikin al'umma allah maɗaukakin sarki yana cewa faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun